bakwai ga watan shawwal hijirar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha uku ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku a yau yini ne na farin ciki gare mu domin allah madaukin sarki ya ba ɗaya daga cikin malaman ahalus sunna na garin nan dama da iko na ansa gayyatan da wannan cibiya tamu ta darul hadisu salafiya da ke unguwar magwame a jihar kaduna dama da ikon ansa gayyatan da muka mai domin gabatar da wa'azin addinin musulunci mai taken tausayi da tausasawa jin kai da rahamaniya irin ta farin jakada manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga ɗaukacin al'umma wannan rahamaniya ta annabi ba wai ga ɗan adam kare ta tsaya ba hatta ga sauran halittu na allah dukkaninsu sun mori zuwan annabi wannan tausayi na annabi ba ga musulmi kadai ba har kafirai ma sun more ta domin arnan da aka kashe a badar da uhud sun more ma wannan tausayi na annabi ba don an kashe su a nan ba ƙarin kwanaki da satuttuka da watanni da shekaru da za su yi a kan wannan aƙida tasu ta kafirci to ƙari ne na ninkin ba ninkin azaban da za su sha a gaban allah maɗaukin sarki ranar tashin alkiyama kaga kashe su da aka yi a wannan lokaci ya takaita masu wannan azaba ashe su ma sun mori wani bangare na tausayin annabi sai dai kada in cika ku da bayanan da muke gabatarwa hakika malam zai zo zai mana gamsassu ingantattu nagartattun bayanai da izinin allah muna roƙon allah ya wuce mashi gaba ya datar da shi a kan faɗin abin da yake shi ne daidai wannan malami namu sunan shi a shu'aib salih almadani kamar yadda baban ko yake a wannan majalisi ba sai dai sai mu ce shi dai malami ne na duka malami ne na zaria malami ne na jiga ina fatan mun gano wanda da kyau zariyatun waje gawaitun da kun za a nan kuma allah allah maɗauki sarki ya sa albarka kamar yadda malam ya mana bayani a karatukan da sun gabata a waɗancan lokuta wallahi muna godiya ga allah kuma allah maɗaukin sarki ya ansa da malamai a nan a muhadaran da ya mana ta ƙarshe cewa ya gama digirin shi na farko a jami'ar madina kuma yana fatan allah madaukin sarki ya mai arzikin ci gaba da digirin shi na biyu kuma allah madaukin sarki ya yi mashi jama'a mutum ya malam murna nan da 'yan kwanuka kaɗan zai koma birnin annabi ya ci gaba da karatun shi na majistrai allah ya sa albarka kafin gabatar da malam zan buƙaci ɗan uwan shi a sheikh muhammad salis mu'az shi ma almadani ɗalibi a jami'ar musulunci ta madina sun dai haɗu dukkaninsu bakin manzan allah ne ya karanta mana wani abu na alkur'ani mai girma kafin fadilatu shekul allama shu'aib salih almadani ya koɗe mana fagen ana gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولا ce da matashiya mai kyau abin nasin allah maɗaukin sarki ya girmama waɗannan bayan allah allah sarki ka sa wannan girman ya doge tun daga duniya lahira nan da yan kwanuka kaɗan za su koma sallah ne daga makiyatun sai madaniyatun sallar sai dai su yi a makka sai dai su yi a madina allah maɗaukin sarki ya kai su lafiya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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode ma Allah madaukin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin nemar Allah da yaddarsa da kaddarawarsa ya haɗa fuskokin a wannan masallaci mai albarka kuma a wannan cibiya mai albarka ta dawo hadisu salafiyya da ke nan magumi a wannan dare na laraba shida ga watan sha'aban ko kuma in ce daren bakwai ga watan sha'aban na'am eh, daren bakwai ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai da daren sha hudu ga watan takwas miladiyar annabi isa alaihi salatu wa ta mutaslim bisa kaddarawa shekara ta dubu biyu da ainihin goma sha uku Yanwa musulmi mun taru ne a wannan masallaci don gabatar da ainihin muhabara ko ka ce lakca ko tunatar da junanmu a kan ainihin الرحمة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى رحمة كو توسعي كو توسساوة نعم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قائنهم الأمة الصالحة تنوى مسلمين قبالي in shiga cikin muhadara ta kai tsaye gaskiya ina son bayyana wani farin ciki na da wani abu da ke cikin kokon zuciyata wanda idan ban bayyana shi ba ba zan ji daɗi ba wato na abin da ke so in bayyana shi ne allah ya sani wannan maganar zan faɗa tana fitowa daga cikin zuciyata wallahi ina son mutanen masallacin nan wa ala jagoran wannan masallaci dan uwa a sheikh muhammad awwal abubakar malamin shago wato soyayya ta ga jama'ar wannan masallacin dalili ne kwaya biyu dalili na farko shine su da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalili na biyu yanda suke mutunta masallaci ɗakin allah babu wanda zai zo masallacin nan don sauraron karatu ko yin sallah face ya ga abin da zai faranta mishi rai kuma wannan alama ce ta jin tsoron allah allah madaukin sarki yana cewa ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب masallaci kuma sha'ira ne min sha'irillah duk wanda ka yana girman masallaci yana tsabtace shi yana ƙawata shi yana mutunta shi Allah ya ce fa min taqwal qulub wannan alama ce take nuna cewa zuciyar wannan mutumin tana cike da tsoron Allah muna roƙon Allah ya azurta mu da tsoron shi yan uwa musulmi ina mai neman agajin Allah madaukakin sarki ina cewa annabi wa rahma manzon rahma farin jakada dan amina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga musulmai da mu'minai manya-manyan mujalladai da jaridu da gidajen rediyo da kafafen watsa labarai sun yi kaɗan su iya ambata rahmar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ga al'ummarsa allah madaukakin sarki yana cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim laqad ja'akum rasulun Allah ya ce hakika tabbas wani irin manzo ya zo muku sai Allah ya kira shi da na kira sai ce wani irin manzo wani irin manzo wanda wannan manzan daga cikinku yake mutum ne irin. kamar yadda nasoshin alkur'ani suka tabbatar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan allah ne kuma mutum ne ga kaɗan daga cikin siffofin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama azizun alaihi ma anittum shi manzan allah duk abin da zai bakanta muku rai wannan abin yana bakanta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam rai wannan abin yana damun manzon Allah manzon Allah yana girmama abin da zai bata muku rai azizun alaihi ma anittum duk abin da zai bakanta muku rai duk abin da zai bata muku rai to wannan abun ba karamin al'amari bane manzon Allah yana damuwa da shi sa'annan harisun alaikum manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me kwadayi ne gare ku duk abin da zai zama muku alkhairi manzo Allah yana kwadayin shi duk abin da zai kai ku aljanna manzo Allah yana kwadayinsa sa duk abin da zai zama alkhairi gare ku annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kwaɗayin shi gare ku sai allah ya siffanta shi da bil ra'ufun rahimun game da mu'minai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ra'ufun mai tausasawa ne rahimun mai jin kai ne allahu akbar فانظروا عباد الله ككلي إلى شهادة رب العالمين له قد عتى بالكلمات المختلفة والتعابير المتعددة التي تثبت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ولو اكتفى بواحدة لكان المعنى واضحا في أذهاننا النبي محمد sallallahu alaihi wa sallama a yayin da Allah madaukakin sarki yake so ya bayyana tausayin manzon Allah da ramar Allah sai Allah ya zo da waɗansu irin kalmomi mabambanta ya zo da ainihin ibarori daban-daban waɗanda ibarorin nan da kalmomin nan gaba ɗaya suna tabbatar mana rahmar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala wiktafa bi wahida da allah madaukakin sarki kawai da ya zo magana manzo allah ya ce manzon allah rahima mai tausayi ne da ya isa amma allah bai faɗa haka ba sai ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk abin da zai bakanta muku rai wannan abin kafin ya bata muku rai sai ya bata ma annabi sallallahu alaihi wa sallam rai duk abin da zai zama alkhairi da daukakar ku da darajar ku manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana muku kudayin shi kai game da mu'mine manzon Allah mai rangwame ne mai tausayawa ne mai jin kai yan uwa al'umma musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ramashi shi da tausayi shi da jin kan shi ya kai daraja ta ƙarshe duk duniya ba taɓa yin wani mutum mai tausayi da rama ba kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai da ya kai Allah madaukakin sarki yana cewa annabi aula bil na min anfusihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aula bil na min anfusihim manzan Allah aula shi ya fi dacewa shi ya fi cancanta shi ya kamata a gabatar shi ne na gaba-gaba ga wajen mu'minai daga kawunansu bi ma'ana duk wani abin da kake so to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi ka san shi inda abin na alkhairi ne zuwa gare ka yanzu dukkanin wane ne baya so shiga aljanna amsa nan kowa yana so shiga aljanna ko to annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ina mai rantsa muku da Allah dukkanin mu manzo Allah ya fi mu so ya ga mun shiga aljanna shi isa imamu Bukhari Allah madaukin sarki ya mushi rahama ya bude wani babi a cikin littafin shi yace babu as-salatu ala man taraka dainan babin da yake magana akan ya halasta mutum ya mutu ana bin shi bashi kuma liman ya shige gaba ya mai sallah ba mamaki imamul bukhari babban malamin fikihun musulunci hadisi daya sai imamul bukhari ya mishi babi takwas mabambanta saboda a farkon musulunci manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idan ana bin mutum bashi manzala bai mai sallah sai an biya bashi daga baya sai manzo sallallahu alaihi wa alihi sai ya zama ko ana bin mutum bashi zai mai sallah sai imamu bukhari ya bawwa babi sai ya ce babu as-salatu ala man taraka dainan babin da yake magana akan ya halasta ya mutum sallah ko da ana bin shi ainihin babi wato ana bin shi bashi sai ya kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzo Allah yake cewa ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fi dunya wal akhirah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mu'mini a ban kasa face ni ne mujabincin al'amarin shi a nan duniya da lahira manzo Allah da kanshi ya ce ikrahu in shi'tum النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم manzala sallallahu alaihi wasallam yace idan kun so kun ga dama ku karanta maganar Allah da yake cewa annabi aula bil mu'minin manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine majibincin al'amuran mu'mine min anfusihim daga kawunansu sai manzo Allah ya ci gaba da cewa fa ayyuma mu'minin babu wani mu'mini ko kuma duk wani mu'mini mata duk musulmin da ya mutu wa taraka malan bayan wannan mutumin ya mutu sai ya kasance ya mutu ya bar dukiya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce falyarithu asabatuhu manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce in dai ka mutu ka bar kudi ka bar naira ka bar dala to magadan ka su gada man kanu koma waye cikin magadanka to ya gaci dukiyarka wa man taraka dainan amma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ramashi da jin kansa da tausayinsa gare mu sai ce duk mutumin da ya mutu ya bar bashi audiyan ko kuma wasu taron iyali wanda yake jin tsoron su tozarta ƙananan yara ka mutu ciwo ya zo ya kama ka ga ganin ka bar yara 'yan kuci-kuci yan noziri yan firamare wanda ba san ina aka bullo ba ballantana ina aka dosa misala ce duk wanda ya bar ƙananan yara da tsofaffi wanda yake ganin zai mutu ya bar matsala falyahtini fa ana maulahu Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mutu ya bar tarkaci a kawo amma kuɗi ne dangin shi su kwasa Allahu akbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku je da tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga al'ummas ya ce in dai kuɗi ne a neman magada amma an bar kananan yara an bar mata an bar tsofaffi an bar waɗanda ake ganin majinyata ne an rasa yadda za a yi da su maza ya ce a kawo musu ni ne majibincinsu sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ingantacce ne ka duba sayyidul bukhari nan ban hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da sittin da tara Ramar annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama ta Wasu wa mai fadi sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shela yana gaya ma duniya dukiyarka da kudinka da duk abin da ka mutu ka bari ni ba matsala ta bane ni matsala ta ka mutu ka bar ƙananan yara ka mutu ka bar ainihin armala matarka ta shekara sittin ko saba'in ko arba'in babu mai aurenta ga kananan yara ni wannan shine damuwata amma kuɗi ne a neman magada amma in dai wahala ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ɗauka tsira da amincin allah sabbata gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rama shi ta wasu har ga kowa ga kowa manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana tausaya ma masu rauni in dai ka zama kai mai rauni ne rauni kowane iri manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ainihin tausayinka yana jin kanka shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana siffantar da wasu daga cikin sabon shi da rauni idan manzo Allah ya kalli wani sahabi ya ce kai mai rauni ne wannan bai nakasa bai kallala darajar wannan sahabin ga Abu Dharr radiyallahu ta'ala an babban sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da cikin sahabban da suka shiga musulunci da dumi-dumin sa wa ma'a zalika yukhatibuhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qa'ilan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa sayyidina Abu Dharr ya aba zarrin inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi fala ta'muranna ala ithnaini wa la tawallayanna mala yatimin sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa Abu Dharr inni araka da'ifan ya kai Abu Dharr ina kallon ka ina ganin ka mutum ne kai mai rauni alhali kuwa gani ni ina so maka abin da nake so ma kaina ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya fahimci sayyidina Abu Zarrin yana da rauni saboda tausayin manzon Allah da rahamar manzon Allah sai ya ce to ina baka shawara kada ka sake ka jagoranci nauyin al'amarin mutum biyu kar ka sake a baka shugabanci saboda shugabanci ba na rago bane shugabanci na mutum ne mai jajircewa sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda tausayinsa sai ya ce ma abu waira ina baka shawara kada ka sake a baka dukiyar maraya a ce ka kulan mishi da saboda dukiyar maraya daɗin ci gare ta a nan gidan duniya a gidan lahira kuma balbalin bala'i na ne ya na amwalar yatama gulman ma ya kulu na fi butunihim nawa wasu wani sa'ira Allah ce lalle waɗanda suke cin dukiyar marayu da zalunci to ba abin da suke ci a cikin cikunan su sai dai wutar jahannama balbal wasu ya suna sa'ira kuma ta sannu za su shiga wutar sa'ira Allah ka tsare mu yan wa musulmi wannan hadisi imamul muslim ya rawaito shi babu babu karahatul imara da ghairi darura wato babin da yake nuna an kyamaci mutum ya nemi shugabanci ko kuma babin da yake magana kan kyamar shugabanci in dai ba a fuska ta lalura ba nan ba na dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da shida yan uwa musulmi rahmar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke saboda ya fahimci mai rauni ne bai tunzura shi ba shi yasa ko kai ka gani ya fito kansila kuma ka san wannan ba zai iya rike amana ba alama ce kana jin tausayin shi kana jin kanshi ka zo ka ba shawara wani eh, ka yi hakuri da kansulan domin jagorancin al'umma babu wani wanda zai jagoranci ba face yayi nadama ran tashin alkiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shugabanci nadama ne ran tashin alkiyama saboda tausayin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya fahimci abu huraira abu zarri ba zai iya shugabanci ba sai ya ce kada ka sake ba wai ka jagoranci lokal gamman ba ko ka zama gwamna ko shugaban kasa mutum biyu in aka ce kai ne shugaba karka yadda kuma karka sake mutum ya mutu maraya ka kula da dukiyar shi saboda rauninka sallallahu alaihi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana karantar da mu mu nemi farin Allah da dukkanin rauni in yi rauni ne to annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda tausayinsa gare mu sai da ya koya mana wata addu'a mu nemi Allah ya tsare mu daga yin rauni shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa ghalabati al-adu wa shamatati al-a'da sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ina neman tsarinka ka tsare ni daga rinjayar bashi ai rauni ne ke sa ana bin ka bashi har zuwa tambaye ka ce kawo kudin mutane alama ce ta rauni to daidai da biyan bashi saboda tausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai da ya koya mana addua da zamu dinga yi Allah tsare mu daga biyan wato taurin bashi wa batil adu ya Allah ina neman tsarin ka daga rinjayar makiya makiyi kowane iri ne tun daga manya-manyan makiyan mu kafirai a nan duniya har yan bidiya da shi'a yan shi'a ya Allah ka tsare mu daga ainihin yan shi'a ko yan bidiya sirrin ya a kanmu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tausaya ma al'umma wa shamatatil a'da yace ya Allah ina neman tsaron ka daga dariyar makiya yawa ce ga wani ahli sunna yana gidan haya ya kasa biyan haya an zo an kwaso kayan shi an watsar a kan titi in bidiya su kirkirce da dariya saboda ramar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana neman tsarin allah ya allah ya tsare ya tsare shi kuma ya tsara bayan allah daga ainihin dariyar makiya da kuma rinjayar bashi da kuma rinjayar makiya sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne ingantacce al-imam al-albani Allah madaukin sarki ya mishi rama ya inganta wannan hadisin a sahihul jami'a nan ba hadisi na 1296 yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama rama manzon Allah bata takaitu ga masu rauni ba daidai da tsofaffi masu shekaru masu furfura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jin tausayin su yana tausasa musu saboda Allah madaukin sarki yana cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah madaukin sarki ce Allah madaukin sarki shine ya halice ku min dha'fin daga rauni ka kalli jariri wani an haife shi za a shi da rauni thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa bayan wannan rauni wanda ake haihuwar ɗa yana jariri sai kuma Allah madaukin sarki ya bashi karfi yau ga munan duk mun zama matasa madaka yan bid'a ba kun madaka kare ba to mu madaka yan bid'a ne to sun majala min ba'di ba fa wa ba. wallahi watan wata rana wannan samartakan da muke ji da shi sai kuma me zai biyo bayan shi tsufa da rauni to a lokacin da mutum ya zama mai rauni manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana yin tausaya mishi shi yasa ya tabbata hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna min ijlalillahi inna min ijlalillahi ta'ala إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن مزال صلى الله عليه وآله وسلم هنا تيوا ينا دتكين علامة جرم محلة مدوكين سركي إكرام ذي الشيبة المسلم a ganka kana girmama ma'abocin furfura musulmi in dai mutum musulmi ne ka mutunta shi to alama ce ka mutunta Allah shi yasa alkhairin Allah kai mu matasan da da samarin da a da idan mutum yana da furfura a unguwa to uban kowa ne kowa yana mutunta shi idan aka hango shi da cefane daga farkon layi kafin ya kai karshen layi sai ga yaran unguwa sun zo sun karba amma a yau sai kuma muna ganin kamar mun fahimci addini sai ga matasa kuma suna wulakanta masu shekaru wallahi wannan ba fahimtar addini ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani addini za ka fahimta ka kai manzon Allah bam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin alamar girmama Allah madaukakin sarki girmama dattijo mai furfura shi yasa wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ja'ahu shaykhun zata yawm yuridu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa'atta alqawm an yuwassi'u lahu فرق له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمه وقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا wata ala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaune da sahabbai sai ga wani dattijo ya zo tukuf tukuf ya tunkaro da kaga masallacin nan ya cika makil sai ga wani dattijo kawai ya tunkaro ya nufo yana so ya gana da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo Allah ya ambo shi daga nesa sai ya ga sahabbai suna bata lokaci suna yin jinkiri madadin suna ganin tsohon nan su dare su bude su bashi hanya ya tunkaro annabi sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah ya ga suna bata wannan tsohon lokaci nan take sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fuskar shi ta nuna tausayawa da jin kai da rama ya kalli sabon shi yace laysa minna man lam yarham saghirana mazala sallallahu alaihi wasallam yace ku ji ku sani wallahi baya tare da mu duk wanda baya jin tausayin kananan mu wa yuqiru kabirana kuma baya mutunta tsofaffin mu rahmar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bata takaita ga yara ba haddattawa wannan hadisi ne ingantacce ka duba sahihul jami'a nan ba hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da arba'in da biyar kai wata kalma ce ta kai kalma mai laushi da taushi wacce annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya wa sayidina abubakar a lokacin da aka yi fatahu makka an ga an dade ana musulunci kusan shekara ashirin da shigan musulunci sai na abubakar yana da cikin mutum na farko wanda suka yi gaba gaba wajen musulunta amma mahaifin na abubakar bai musulunta ba sai lokacin da aka yi ainihin fatfu makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi ya ci garin makka da yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallacin Ka'aba a zaune sai ga sayyidina Abubakar ya tafi gida ya dauko baban shi mai suna Abu Quhafa ya tunkaro masallacin kaba yana so baban shi musulunta hannun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah kawai sai ya ga sai da waka da wani dattijo tukub tukub ya tunkaro shi manzo ya ce ha ah, lafiya wannan fa sai shi ya rasulullahi mahaifina ne ya zo ya musulunta a daidai lokacin bai ba musulunta ba saboda rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam da tausayinsa har arna sun samu rahmar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya musulunta ko bai musulunta ba bai musulunta ba amma ba ku ji mai bari ku ji abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce halla tarakta shaykh fi baitihi hatta akuna ana atihi fihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sayyidina abubakar ya ce dan menene ba za ka bar wannan dattijan a gidansa ba shi ce rasulullahi musulunta zai maza Allah ya ce me isa baka bar shi a gida ba ni in bi shi gidan ya musulunta hannuna jama'a haka al'amarin yake a unguwarku akwai dattijo bai fahimci sunna ba yana zagin koya yana cin muku mutunci kar kusa kuna fafaci bai zuwa masallaci ana karantar da sunna ba kwa ganewa a'a kai wa zai zo gurinka tun kafin haifi babanka yake addini ba zai taɓa fahimtar ka ba amma je mishi da kwanin shinkafa guda uku ka gaishe shi da naira dubu biyu ka ce eh, ka ce dattijo ce ina gajiya ba gajiya yana da cikin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ladin yana kiran sallah a faɗa abin da ladin yake faɗa tsakanin ku da allah zai karba ko ba zai karba ba zai karbi wannan sunna ko ba zai karba ba zai karba saboda ka mutunta shi to haka alai muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akwai tausayi tsofaffi da yara da matasa kowa manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana mutunta shi kai saboda tausayin alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da ainihin dattawa masu ainihin manyan shekaru manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan kyamaci tsawaita sallah duk da yadda manzan Allah yake son sallah yake girmama sallah babu wata ibada da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake santa kamar sallah ga hadisi nan Abu Mas'ud al-Ansari Allah madaukin sarki ya kare yadda da shi yana cewa anna rajulan qala ya rasulullah wallahi ya rasulullah inni la ta'akhkharu 'ani salati al-ghada min fulan min ajli fulanin mimma yaqilu wani sahabi ya ce ya Allah ni na kasance ina makara a sallah su subahi saboda wani limamin unguwarmu ya kasance yana tsawaita mana sallah abu mas'udin al-ansari yake cewa fama ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi maw'izatin ashadda ghadaban minhu yawma idhin abu abu masudi al-ansari yace ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin wa'azi yayi fushi kamar irin fushin da yayi a wannan ranar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya baci yace inna minkum munafirina manzo Allah ya ce lalle a cikin ku akwai masu son koran mutane fa ayyukum ma salla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihi ad wal kabir wa dhal haja annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda a cikin ku zai ma mutane limanci to ina umurtar shi ina ba shi shawara da ya takaita sallah domin a cikin sallan nan akwai masu rauni akwai tsofaffi akwai masu bukata sallallahu alaihi wasallam saboda ya amara annabi sallallahu alaihi wasallam har da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai so a tsawaita a ainihin matsama bayan Allah ka karanta sahihu targhib wa tarhib nan ba hadisi na 2400 da ainihin 41 Allah ya gata da mu rahmatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil atfal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kananan yara ma manzo Allah yana tausaya musu kai wace magana ce ta kai magana ta fito daga bakin anas dan malik allah madaukin sarki ya kare ya da shi idan anas ya ba da shaidan manzo allah za a karba ko ba za a karba ba dole a karba zama ya gidan manzo Allah yana mai hidima shekara goma Anas dan Malik yake cewa ma ra'aitu ahdan kana arhama bil iyali min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yake wallahi ban taba ganin wani mutumin da yake da tausayi ga iyali mata da kananan yara ba kama Annabi sallallahu alaihi wa sallama wasallam Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana runguman yara yana daukar su wata na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa cikin sahabbai sai ga jikan shi alhassan dan ali dan abi talib ya zo ko manzo Allah sai ya rungume shi ya sumbance shi ya daura shi ainihin sa sai wani sahabi mai suna al-aqra bin habis sai ya ce ya manzo Allah ni ko ka gani nan ina da ya ya har guda goma amma ban taba sumbantar ɗaya ba ballantana a rungume shi فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال كو سيك ليش سيتي من لا يرحم لا يرحم ما زال يتي دو wanda bai jin tausayi ba a jin tausayin shi ɗanka baka sumbance shi ba ɗanka baka rungume shi ba ɗanka yanzu akwai da da bai yi musafa da dansa. balantana ya mishi kis duk da wannan ba ɗabi'ar mu bane mu hausawa ba cikin ɗabi'ar mu mu sumbanci mu, na cikin ɗabi'ar larabawa sumbanta to ma alal akalli shayin ke musafaha da danka akalli shayin a ga ka ko danka ka rungume shi kai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya dauko dan wato jikan shi ko kuma jikarsa mai suna Umama diyar Zainab jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dauko ta an kira sallah da ya ga lokacin sallah yayi sai ya aje ta yana aje ta ko sai ta sallar kuka mazali yana ganin ta tsandar kuka saboda tausayi da ramar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi sai ya dauke ta aka kabbata sallah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige gaba kana yusalli wa huwa hamilu umama manzo Allah yana sallah amma yana rungume da jikarsa fa idza sajada wa baha idan ya zo sujjada ya aje ta wa idza qama hamalaha idan kuma zai miƙe ta bude ta sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi da rama kada ya aje ta ta dinga sandar kuka wannan hadisi ne ingantacce ka kanta sayyid bukhari nan ba hadisi na 494 jama'a musulmi wace ibada ce cikin ibadar sallah amma duk da darajar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin shi bai so yana sallah ya ga yara suna kuka shi yasa Anas dan Malik ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la adkhulu fi salati wa ana uridu italataha manzo Allah ya ce so da yawa nakan zo zan yi sallah ko da na shigo zan yi sallah ina nufi in tsawaita sallah fasbu buka sibiyan sai in ji kai yara suna tsangar kuka fa tajawwazu fi salati mimma alamu min shiddati wajhi ummi min bukaihi mazala sallallahu ya ce da naji kananan yara suna kuka ya ce kawai sai in takaita sallar sai in yanke sallar saboda na san in ne ina sallah babu wata mata wacce take sallah ɗanta yana tsandar ihu face rabin hankalinta yana ina yana gurin dan sai annabi ya takaita sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa musulmi wannan ana faɗin ramar manzo Allah ne da tausayin shi ga magarin yaya to ina ga yayan musulmi marayu Ɗan da yake da uwa yake da uba manzo Allah yana jin tausayin shi menene tsammanin ku da dan da uban shi ya mutu gashi nan ɗan karami yana yawo bai da takalmi a unguwa yana yawo duwawun shi a waje wanda shi ya yage bai da gata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa ana wa kafil yatimi fil jannati kahatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa ni da wanda yake ɗaukan al'amarin 'ya'yan marayu a aljanna yadda ka san tagwaye haka miki ka fada da ka fada in ji bahaushe haka za mu shiga aljanna ga gidana gana shi. sallallahu alaihi wasallam rahamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tumfasa ta wasu hagga mata masu wahalar sha'ani manzala sallallahu alaihi wa sallama a yawmul hajji akbar ya zo yana huduba a cikin hudubar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da ya ware wani juzi'i a cikin hudubar shi yana cewa wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awalun indakum annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ina muku wasulci game da al'amarin mata ku rike mata da alkhairi domin wallahi matar ka yadda ka san fursuna take a wajenka ta isa ta fita sai da izininka ba ta isa ta shigo da wani a gidan ba sai da izininka mace a gidan mijinta yadda ka san ɗan gidan yaro a kurkuku haka mace take maza Allah ce ku kyautata musu ku ciyar da su ku shayar da su maza Allah sallallahu alaihi wasallam rahama shi hagga mata kun ko san babu wanda ya kai mace wahalar sha'ani sai da fuska fatattake shi a gidan shi shi ma bai tsira ba sai da yace kai ban kara zama a gidan sai bayan wata guda ya kwana ashirin da takwas kashe mai dawo da kai me ya kawo ka wata ka ce za ka yi ita to ai wata 29 ne ko 30 amma duk da wahalar sha'anin mata ya ce wasu sau su bin nisa'i khaira sallallahu alaihi wasallam kai rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam gidan kowa bai batta ba sai da manzo Allah ya kai yana cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi manzo Allah ya ce mafi alkhairi a cikin ku shine wanda ya fi kowa kyautata ma iyalin shi manzo Allah ya ce duk duniya na fi kowa kyautata ma iyali da haka babbar rigarka da jamfarka da motarka da iya wa'azinka da barazanarka da kakinka duk ba shi yake nema ba me ake nema ka samu shaida gurin matarka ka samu shaida a gidanka da haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mafi alkhairin ku wanda ya fi kowa kyautata ma iyalin shi sai manzo Allah ya ce ku ji ku sani na fi kowa kyautata ma iyalina wannan hadisi ne ingantacce karanta sahihul jami'a namba hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da ainihin goma sha uku annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa innan nisa'a shaqa'iqur rijali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kai mata fa ba bayi bane mata ba ba kara karnukan farauta ba ne kai da ku da mata duk daya ibn al-asir da ya zo fassa wannan hadisin sai yake cewa shaqa'iqur rijal aina wa'iruhum wa amsaluhum da kai da matarka duk daya da haka idan ka sa galila ta dubu ashirin ka sai mata galila na dubu ashirin baya cikin adalci ka zo kana sa manya-manyan shaddoji kana sa hula idan ka juya sai an sai mutum ya ga fuskar shi a hoton horarka saboda kyalkyali amma matarka idan aka shiga cikin gida sai a ganta kamar baiwa ta sa dan kwalin tamfa rigar shadda takalmin leshi silifas fari da ja amma ka yin dan ka fito yadda ka san ka dawo daga ingila amma matan ga sunan in ka ga wata sai ka dauka aljana ce ko mayya to da kai matar da kai da matar ka daya rahamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta shafi kowa da kowa musamman matar da aka mutu aka batta armala kudin da jin tausayin matan da suka rasa mazajensu shi sa nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya daga darajar mai kula da ainihin matar da mijinta ya mutu ya batta har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillahi aw al-qa'im al-layl as-sa'im an-nahar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa asayi alal armala wanda yake kai kawo game da matar da mijinta ya mutu ya batta wal miski da miskinai talakawa kal mujahiri fi sabilillah kamar wanda ya za takobi shi ne je yaki don ɗaukar kalmar Allah awil qa'imil layl ko kuma mutumin da yake kwana sallah da daddare as-sa'imin nahar wanda kuma kullun ayini yana azumi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah rama shi hagga zawarawa bazawara ramar annabi ta kai gareta. sallallahu alaihi wa sallam. wasallam kai annabi muhammad sallallahu alaihi sallam rahmar shi duk wani wadan matsala duk wani mai matsala manzo Allah yana tausaya mishi na daga cikin manya-manyan matsalolin da dan adam bai da makawa sai ya same shi shine rashin lafiya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idza sami'a bil marid asra li iyadatihi fi baitihi ma kafarati humumihi wa mashagilihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da yaji an ce wani bai da lafiya sai ga manzan Allah yana gaggawa yana zakwadi ya je ya gaishe shi tidda kun san matsaloli da lalurori da hidimu wanda suke kan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda tausayin mara lafiya sai da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cikin hadisi ingantacce wanda imam bukhari ya rawaito nan ba hadisi na 1183 manzo Allah yake cewa haqqul muslimi alal muslimi khamsun haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne daga ciki manzo Allah ya ce raddu salami idan musulmi ya sallama a amsa mishi wa iyadatul maridi idan musulmi bai da lafiya lafiya a ji a gaishe shi wa itba'ul janaizi idan ya rasu a ji a raka janaizar shi wa ijabatu da'wa idan ya gayyace ka walima ko wa'azi ka amsa wa tashmitil atisi idan kuma ya atishawa ka ce mishi yarhamakallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahiya ummul ala'i taqul ga wata sahabiya mai suna ummul ala' take cewa adani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ziyarce ni alhali ban da lafiya da manzo Allah ya zo ya tada ni ban da lafiya fa qala sai ya ce ku duba tausayin manzo Allah sallallahu alaihi zuwan shi kawai tausayawa ne ko ba tausayawa ne ya isa tausayawa amma duk da haka sai ya gaya mata wata kalma da za ta ji daɗi fa qala sai manzo Allah ya ce mata abshiri ya ummul ala manzo Allah ya ce ya kai ummul ala ina miki bishara فإن مرض المسلم يذهب به يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة yake ce ma umul ki kwantar da hankalinki ina miki bishara kin ga rashin lafiyar nan da kike yi to ba ke ba babu wani rashin lafiya da musulmi zai yi face Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan rashin lafiyar ya tafiyar da zunubansa yanda kasan wuta tana kankare datti da kazantar da ke zinare da azurfa kun san idan aka sa zinare aka kai shi gurin masu aikin zinare ko kuma bakin karfe idan aka dauki bakin karfe mai tsatsa aka kai shi gurin makera suka sa ziga zigi suka kona shi duk wata tsatsa da wani datti sai duk ya fita sai karfen ya fito fiyo to haka na rashin lafiya yake ainihin tafiyar da zunubi sallallahu alaihi wa sallam ya zo zuwan shi kawai ya faranta mata rai sai kuma yi mata wata bishara da tafi zuwan shi ma jin daɗi sallallahu alaihi wa haka ya kamata matsayinka na da'iya a matsayinka na malami na limamin unguwa na dattijo na attajiri ka ji wani bai da lafiya almajirinka ne ka ne makwabcinka ne ko da musulmi ba musulmi bane ka je ka ziyarce shi rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai har zuwa ga marasa lafiya wannan hadisi ne ingantacce ka kanta sahihul jami'a nan ba hadisi na dubu bakwai da ɗari takwas da tamanin da ɗaya kai annabi sallallahu alaihi wasallam rahmar shi ta kai idan ya je gaida mara lafiya bayan ya gaya mishi magana mai daɗi baya fitowa sai ya yi mishi addu'a ga nana Aisha Allah madaukin sarki kare yadda da ta tana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya je gaya da mara lafiya yana cewa yana yin addu'a yana cewa adhibil basa rabban nasi ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa azhibil nas azhibil basa yawm rabban nas ya kai ubangijin mutane ka tafiyar da cuta rashin lafiyar da ke damun wannan mutum matsalar shi ya Allah ka tafiyar da shi ta ishfi ta shafi ya Allah ka ba shi lafiya kai ne mai ba da lafiya shifa'al la shifa eh, ishfi ta shafi la shifa'a illa shifa'uka babu wani mai bada lafiya babu wata lafiya sai lafiyar ka ya Allah shifa'a la yughadiru sakaman ya Allah ka bashi lafiyar da idan ta tafi wani ciwo ba zai dawo ba ko kuma ba za ta tafi ta bar wani ciwo ba sau da yawa kake ganin likita mutum bai da lafiya yana asibiti sai a yi mai allura sai a a ce wane ya jiki sai ya ce kai ai jiki na ji sauki ba abin da nake ji kaina ne kawai nake ji yana dan amsawa kaɗan kaɗan ina wannan maganin likita kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi maka addu'a zai ce ya Allah ya baka lafiya lafiyar da za ta ta ciwon gaba daya ba za ta bar wani abu da zai dame ka ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahama shi bata kaitu ga marasa lafiya ba daidai da gidan da aka yi mutuwa manzo Allah yana tausaya musu shi yasa lokacin da manzo Allah aka sanar da shi cewa Ja'far ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban shi sun rasu ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shela yake cewa isna'u li ali Ja'farin Ja'farun ta'aman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai maza maza maza ayi girki akai gidan Ja'far fa kadi atahum amrun yashghuluhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin yau wani al'amari ya zo musu wanda zai shagaltar da su wace mace ce mijinta zai mutu kuma ta iya aikawa a mata fanan kayan miya har ta iya girki Yan uwa musulmi ku kalli yadda ramar annabi sallallahu alaihi wasallam take ga al'umma ku kalle mu a yau yau da an maka mutuwa shi kenan kuma ka fara tunanin menene za ka kawo masu zaman makoki shi ku annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ji an yi mutuwa sai ya ce a yi girki a kai gidan waɗannan bayan addu'ar da manzo Allah yake ma mamaci bayan shigewa gaba da yake mamaci ya mai sallah amma kuma sai ya ce iyalan shi ma a musu girki saboda ramar annabi muhammad sallallahu alaihi wa kai jama'a musulmi tausayin manzon allah da ramar shi da jin kashi har da jahilai waɗanda ba su fahimci addini ba ba su san na aka dosa ba Manzala Allah yana tausaya musu yana jin kansu yana rangwanta musu ga sahabin Manzan Allah nan sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna Muawiya eh, ibn Hakam as-Sulami Allah madaukin sarki ya kare da da shi yake cewa ma ana usalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama id atasa rajulun min al-qaumi fa qultu yarhamukallah القوم بأبصارهم فقلت واثقنا أمياح ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأبدي كنتم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن sallallahu alaihi wasallam sabon manzala sallallahu alaihi wa sallam mai suna Muawiya dan Hakami as-Sulami yake cewa wata rana muna sallah da Annabi sallallahu alaihi wa sallama iz aqasa rajulun min al-qawm kishi ana cikin sallah ko sai wani mutum yayi atishawa ana sallah ba yace ina jin yayi atishawa fa qultu Allah ko sai ce Allah ana sallah ba ha qala manil qawm sai kowa yana hararata a sallah a sa harare shi ko ba sa harare shi ba ana magana ne a sallah shi ya ji an ya shawa. ko sai shi rahu kalla sai ga wani mai haka wani mai haka sai gane harare shi ya ce a sai ce wa kula ummiya kamar ba wushe ce na shiga uku na lalace ma sha'anukum cewa ga yana mukalla ana mamaki yanzu kuma a cikin sallah ya ce ya shiga uku ya lalace magana ta lalace ko ta gyaru ta ga lalacewa sai ya ce ma sha'anukum nuna ilai sai ce me yasa ne ku ne kuma ana sallah kuna ta kallo na a <laughs> ah, falamma ra'aytu yusammitunani sai na fahimci wannan yana maka me kenan ishuru ishuru ce da na lura mutanen da maganar nan da nake yi na kofa sai na fahimci suna cewa ne in yi shiru in yi shiru lakin ni sakattu ya ce da na fahimci dai maganar ce ba sa so shi sai ne shiru tun anan ka fahimci wannan yana zuwa makaranta ko ne zuwa wannan bai zuwa makaranta bai san hukuncin ba magana yake ana yin sallah fajalu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim yace sai naga ko suna buga cinye kun san kowa da alamar shi shi balarabe idan yana so kai shiru sai haka da ya haka me yake nufi kai shiru ba haushe kuma yi maka haka me yake nufi kai shiru alal misali wata na a haramin makka bayan irin daren ashirin da bakwai ka'aba ta cika ta basi mutane suna so su shiga ka'aba sai aka tara sojoji da 'yan sanda suna tattara mutane wadda cin karo da katin karo sai dan sanda ya maka sai watsa maka in yaso mai kenan ya maka haka kai ya zage ka shi kuma me yake nufi ka tsaya sai ana ta rigima da yan Najeriya ni ka uba na? shi ko ba zagi yake nufi ba to kowa da irin ɗabi'a shi to sai su sai suna buga cinya sai ya fahimci ana nufin ya yi shiru ya daina magana da ya fahimci ana nufin ya daina magana ya ce kenan sai na kama baki na sai shiru aka ci gaba da sallah ya ce falamma sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa ya ce da aka gama sallah manzo Allah ya sallama sallah sai ya ce bi abi huwa ummi sai da ya jinjina ma manzo Allah ya ce na bada fansa mahaifiyata da mahaifina na gamsu su halaka su salwanta manzo Allah ya tsira gabanin ya faɗi maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai sai ya ce fama ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu ya ce wallahi ban taba ganin wani malami wani tica wani mai karantarwa wanda ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam iya karantarwa da wazi ba kai gabanin zuwan manzan Allah ban taba gan mutum irin shi ba bayan zuwan manzan Allah ban taba ganin wanda ya ya kai manzan Allah iya karantarwa ba na kwafsa na fahimci na kwafsa na yi jahilci na fahimci na yi jahilci na yi ba daidai ba sahabbai sun harare ni sun mun ba daidai ba shi manzan Allah sai ya kira ni yana kirana ya ce fa wallahi na rantse da Allah ma ka harani manzana sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ainihin musanta ni ba wala darabani manzana sallallahu alaihi wasallam bai dake ni ba wala shatamani manzana sallallahu alaihi wasallam bai zage ni ba me manzana ya ce inna hadhihi salata yace ya kai bawan Allah ka ji ka sani ita wannan sallah da ka gani la yasluhu fiha shay'un min al-kalam nas ai bai kamata ana magana cikin sallah ba ai sallah ba gurin magana ba ne. Inna هو التسبيح والتكبير manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ta sallah wata cibiya ce wata matattara ce ta tasbihi wa takbiru da kabarbari wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani sallallahu alaihi wasallam don Allah wannan ɗalibi zai fahimci karatun annabi ko ba zai fahimta ba haka ya kamata a matsayinka na malamin hadda na malamin islamiyya na malamin da yake karantar da physics ko chemistry ko biology a class kayi kayi bai gane ba karka ce wawa sakare takwali dube shi mai katar kai duba hanci shi kaman gajeren wando ba da fahimce ka ba kiran shi za ka yi ka rarrashe shi ka ji mai magana mai daɗi har sai ya fahimce ka sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tausayi ne har ga jahilai hadisi ne ingantacce imam muslim ya fi da shi nan ba hadisi na ɗari biyar da talatin da bakwai allah madaukin sarki ya gafarta mana anas dan malik allah ya ƙara yadda da shi ya ce بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه أعرابي فقام يبول في المسجد فقال الأصحاب فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مح مح أنا استمالك يكي تشوى wata rama ya zaune a masallaci tare da farin jakada dan amina sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga wani balaraban kawai yana shigowa cikin masallaci bai yi wata wata wata ba kawai sai kwaba wanda shi kawai sai kama tsallar fitsari a cikin masallaci sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suna ganin shi kawai sai suka kama ta kame sawa kai kai kai فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo sai ya amince Allah tabbata gari sai ya ce la tuzribuhu manzo ya ce kar ku mishi yawa kar ku mishi yawa kar ku takura shi kan ku dame shi ku bar shi ya sakata ya wahala fitsari bai yake yi a ina masallaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bada sabbai da suka ji manzo Allah ya daka musu sawa sai suka rabu da shi hakko ya gama tsandar fitsarin shi bayan ya gama gama fitsarin shi summa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'ahu Anas dan Malik yace ko sai manzo Allah ya kira shi fa qala hu sai yace mishi inna hadhihi al-masajida maza ya ce ya kai dan kauye ka ji ka sani inna hadhihi almasajida a ga wadannan masallatin da kake ganin su la tasluhu li shay'in min hadha albawl wala alqadari ai wannan masallacin da kake gani ba ya kamata a dinga tsari a masallaci ko wata kazanta ta na aika shi masallaci ba gurin fitsari bane ne. hiya li dhikrillahi azza wa jalla wa salah annabi sallallahu alaihi wasallam ce masallaci gurin ambatan Allah ne masallaci gurin sallah ne wa kiratul qur'an da karatun alquran qala sai yace fa amara rajulan min alqawm nan take annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta da wani cikin sahabbai sai ya umarce shi fa jaa bi daluwin min ma'in manzo sallallahu yace maza ka je ka kawo ruwa ya je kawo ruwa fa shallahu alaihi nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kwara ruwan ainihin fitsarin don Allah zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba ta ba laraban kawai ya bayyana martani ko bai bada ba me ya ce da ya ji wa'azi wa'azin da bai taba jin irin shi ba sai ya daga hannu ce ya Allah ka gafarta min ni da annabi Muhammadu bayan mu biyu ka gafarta mu kowa wuta duk taron nan kowa ya wuta amma ni da annabi ka kai mu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ko ka takura abu mai fadi to ka kai mu aljanna ba mu ji daɗi ba yau ko ma kuma ka ce kowa ya watsi a ku biya ba ku ji daɗi ba ko da kai da matarka ne ko da shehi ne mai amarya a ce su abdurrahman da umma abdurrahman da su malam salisu da kowa da liman kowa ya watsa ya bar liman da amarya shi wala wadaqat alaihim al-ardu bima rahubat wadala ya ce sai kaji abin ya muku kunci to ya al'umman musulmi waɗannan abubuwan da muke karanta mata na hadisan yuftara kai ku ɗauka tatsuniya ake yi me ake nufi da kawo mana wannan kistoshi mu koyi mu'amalar mu da matan mu mu'amalar mu da dattawan mu mu'amalar mu da makwabtanmu. mu zama masu tausayi da rarrashi wallahi ko da awon mu sai an fahimtar ta me yasa kake gani idan mutum ya je Saudi Arabia da an mai wa'azi sai ga ya fashe da kuka na na'am so da kana zuwa ne a maka wazi sai an ajiye maka kwanin kaza da lemu da biskit ga AC yana kada ka ana maka wazi ana shan ana ana ce ka sha zuwa kuma ana ga Allah ka ya guji to amma ko wazun ku Allah sa kan ku da larai ko ka sunna ko mu daka ka ina da wani aboki a Kano wallahi sunan shi Musa Addakawi yace ko ku sunna ko mu daka ku wannan yana da kyau amma laushi shi ma yana da nashi wallahi akwai wanda ginza bai sa ya fahimce ka fushi da tsanani bai sa ya fahimce ka amma ka zama mai laushi haka bi sallallahu alaihi wa sallam da haka manzo Allah ya ci duniya da yaki kai farin jaka da dan amina sallallahu alaihi wa sallam rahama shi da tausayin shi har Najeriya ya zo har magume talakawan magume albishirinku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jin tausayin ku manzala sallallahu alaihi wa sallam yake ce masabai fa wallahi man faqara akhsha alaikum manzala ce ni ba talauci nake ji muku tsoro ba ga su sun zo cikin talauci saboda rahama da tausayi da iya idara jagoranci na manzala sallallahu alaihi wasallam kai kana ganin kana cikin matsala sai manzala ce kai talauci ba matsala bane gaba da ba matsala bace walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya mazala ce kai abin da nake ji muku tsoro ba zuwa shimfiɗa muku duniya ku zo kuna gogoriyo a cikinta kamar yadda magabatan ku suka gogoriyo a nan wani irin iya karantarwa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam tun ya nan mazala sassan ya zo ya nuna musu cewa talauci ba matsala ba ne. ko me yake so nuna musu wannan talaucin wata an zai yanke me zai biyo bayan talaucin wadata tausayi ke da rama na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ke ganin wanda ya iya ainihin likitan da ya fi kowa kwarewa idan ya zo wallahi maganar da zai gaya maka ta fi maganin da zai baka tasiri ba na mantawa a aikin hajji muna hidimar alhazai ka shiga nan ka sakko nan har sai wata na jini na ya hau sai aka kwaso sai aka yi gurin wani likita likitan daga najeriya yake ina jin jiri sai ya fahimci na shiga wani irin mummunan hali sai ya kalle ni sai ce malam ka san me ke damun ka sai ce na san ya ce me ke damun ka sai na ce jini na ne yawo sai ce halin kun gaya mai kun san likita bai so ya san ka san kana da matsala sai ya ce ka san me zai warkar da kai yanzu sai ya ce sai ka gaya min likita ya ce babu abin da kake bukata kamar ka samu kunu mai zafi ka sha da ce kunu mai zafi sai tuntsire da dariya ina wa dariya wallahi ko sai jini na sauka ka kwatanta irin wannan ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka zo kana guguwar talauci sai ta ka talauci ba matsala ba ne. kudi za ka yi su sai ka sama yadda za ka yi da su nan take ya faranta maka ya ko bai faranta maka ne ba sai ka ji a ah, shekai ba cikin ma damuwa kake ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kai ni ba na jin muku tsoron talauci duk da manzala ya san talauci musiba ne tunda ya kasance shi addu'in manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhuka min al-kufri wal faqri ta bakin malam Musa sahabi ce wai idan kafirce zai yi tafiya sai ya ce mata wuce zo mu je <laughs> duk wanda zai je to talauci yake zuwa domin duk garin da talauci ya sami gindin zama to wallahi kafirci bai da wahalar samun gurin zama shi Allah ka tsare mu daga talauci rahamar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance idan talaucin ya samu an ci bashi an rasa ya za a yi da shi manzo sallallahu alaihi wasallam cikin shi yana cewa iqdi anna daina wa aglina min al-faqr ya Allah ka biya mana bashi sukan mu kuma ya Allah ka wadatar da mu daga talauci sallallahu alaihi wasallam ku kalli Abu Dharr radiyallahu ta'ala an cikin manya-manyan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin manya-manyan talakawan sahabbai amma duk da talaucin sai da Abu Dhari mazala sallallahu alaihi wasallam ramash ta kai ga talaka ma yana mishi wa'azi ya samu aljanna sabanin mu a yau da an zo ana wa'azin a gyara masallaci a sa masallaci AC a sai fetur kullum hankalin mu sai ya koma wurin mawadata mazala sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Abu Dhari ya Abu Dhari إذا ضبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك maza Allah sallallahu alaihi yake cewa Abu Dharr idan ka danyi wani farfesu ka danyi wani romo na wata kafar rago ko kafar akuya to maza ya ce ma Abu Dharr ka ainihin zuba ruwa da yawa kar ka ci kai kaɗai ka sha roman kai kaɗai. ka tsula ruwa don ka su ma su samu sallallahu alaihi wasallam me kake tsammani idan manzon Allah ya yi ma Abu Dharrin irin wannan nasiha me kake tsammani ga manya-manyan masu kuɗi ranar maza Allah sallallahu alaihi wasallam har ga makwabta maza Allah ya ce duk wanda ya yi farfesu duk wanda ya yi jammiya ya tsula mata ruwa makwabta su samu sallallahu alaihi wasallam ko da ko makwabtan nan yan bidiya ne ko yan bidiya ne ko 'yan hudawa ne ko arna ne yan shi'a Ko kuka yi farfe su kwaye musu karantarwa ne wato ba su muke ki ba addinin su muke ki amma su yan uwanmu ne haka ya kamata mu kyautata mu'amalar mu da su da yahudiya nawa ya musulunta albarkar ramar annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi manzo Allah ya je wata na gari wani yaro mara lafiya ga zuciyar shi tana bugawa zai mutu bai hure ne sai manzo Allah ya kalle shi ya ce kace la ilaha illallah idan kiyama ta tsaye in muka tsaye ka shiga aljanna yaro bai yahude sai ya kalli baban shi ya kalli manzon Allah nan take sai baban shi ya ce akwai abul qasim ya ce kai baban alqasim biyayya nan take sai yaro ya ce ashadu Allah la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah maza Allah sai ya juya ya ɗaga mu yana cewa na gode ma Allah da ya tsayyatar da shi daga wuta zuwa ga aljanna sanadiyata da haka mu a cikin manajinmu a cikin addininmu muna kiyayya ga 'yan bid'a da 'yan shi'a amma kuma addinin ya ce mu kyautata musu idan abin farin ciki ya same su mu taya su farin ciki idan abin bakin ciki ya same su mu taya su bakin ciki amma ba mu ba addinin su ba mu ba manhajin su akwai dan banza da yake mai bai hude la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku wala tajidanna qarban muwaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara babu wanda ya bai hude kin addinin musulunci amma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zama ga bai hude bai lafiya sai manzo Allah ya je ya gaishe shi kai manzo Allah sallallahu ya rasu silken shi yana gidan bai hude saboda kyakkyawan mu'amala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya shirye da mu ya datar da mu wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana zuwan cikin sahabbai shi kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sahih muslim nan ba hadisi na 1017 jarir ibn abdullah Allah madaukin sarki ya kare da shi yake na cewa ja'ana ja'a unasun min al-a'rab ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihim suf suf fara su halihim قد أصابتهم حاجة فحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس على الصدقة فأعطوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه jarir ibn abdullah Allah madaukin sarki ya kare yadda da shi yake cewa wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da waɗansu mutanen kauye sun zo gurin manzon Allah tare da su akwai rigar fata ta sufi talauci ya bayyana a gare su ba su da arzikin za su sutura buzu suke yafawa saboda talauci talauci ya riga ya bayyana a jikinsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin waɗannan mabukata ne nan take ko sai manzo Allah ya barke da wazi ya kama mutane wazi ya ce sahabbai ku dinga taimaka ma talakawa ku dinga taimaka ma mabukata ku dinga taimaka ma ainihin waɗanda talauci ya same su manzala sallallahu alaihi wa sallama yayi wazi yayi wazi sai ga mutane kowa yana zaune babu wanda ya karkace fara bada kuɗi masu Allah ya wa'azi ya ga duk sabbai babu wanda ya bada kokon dara nan take kawai sai fuskar annabi sallallahu ta bayyana masu Allah ya murtuka fuska masu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ran shi ya baci duk wanda yake gun sai da ya gane masu Allah sallallahu alaihi wa sallam ran shi ya baci nan take da sahabbai suka fahimci manzo Allah bai ji dadi ba sun ma a rajulan min al-ansari bi sawratin min waraqin nan take kawai sai ga wani ya zo da dan buhun shi ya da yan dalolin shi wannan ya zo da kai shi ya ba da sadaka wannan ya zo da shinkafa wannan ya zo da sutura wannan ya zo da takalmi wannan ya zo da hula saboda waɗannan mutanen komai suna bukata in ka kawo kuɗi suna bukata in ka kawo abinci suna bukata duk abin da ka kawo suna bukata da sabbin suka fahimci waɗannan mabukata ne sai wannan ya kawo ya ajiye wannan ya kawo ya ajiye sun mace taba'u wannan ya kawo wancan ya kawo hatta arafa suru fi waje yi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ga ana kawo sadaka sai manzo Allah sai kama murmushi manzo Allah ya kama dariya har duk sai da wanda yake gurin ya fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi zuciyar shi ta yi fari kun ga daga farko da ya ga ba taimaka ma mutane ba hankalin shi ya tashi yanzu da ya gana kawo sarka za a taimaka ma talakawa sai farin ciki ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sai manzo Allah sai ya rahinci Allah sabbata gare sai ya miƙe yana cewa man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'un annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil sunnatan hasanatan duk mutumin da ya sunnanta wata sunna kyakkyawa a cikin musulunci falahu ajruha Allah zai bashi ladanta wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a shay'un ba tare da an rage ladan wanda ya kawo bayan shi ba bi ma'ana idan aka zo ana neman sadaka fi sabilillah sai ka miƙe ka ba sadakan naira goma kai ka fara ba da naira goma duk wani wanda ya biyo bayan ka ko naira dubu ɗari ya bada sai an baka ladan shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal wa 'iddati lil muttaqin wa sari'u ila magfiratin min rabbikum kullu ake alkhairi gaggawa ake kullu ake alkhairi gaggawa ake da an ce za a je gaida marasa lafiya ka zama kai ne awwal man yakunu fil qa'ima ka zama kai ne alis kai ne na farko to duk wanda ya zo bayan ka yana da ladan ka duk wanda ya sunnanta irin wannan sunnar yana da ladan kara ita shi alkiyama shi yasa muke yin addu'a ga shek abubakar mahmud gumi allah ya gafarta mishi irin su malam abubakar gumi wallahi ba za mu manta da su irin su ashek ismail idris allah ya musu rahama irin su ashek bawa mai shinkafa irin su ashek hudu shikaji ba za mu manta da su ba a da idan aka ce wannan ahli sunna ne ya fi daraja a garin nan wallahi kare ya fi ahlus sunna daraja garin amma yau wa ke bari ga irin tawa ana sai ahlus suna dan ya yi kada wallahi yi kada sai ahlus suna walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil yau daukaka da daraja gwamnan Kaduna wallahi ahlus sunna ne da mun isa insha Allah wata wata rana kuma wannan sai ahlus sunna ya hau Allah nuna mana sunna kenan to duk wannan daukakar da muka yi muka samu a yau wallahi wadancan bayan Allah wadancan bayan Allah suna da ladanci Allah saka musu da alkhairi Allah ya damu mu da su a cikin aljanna haka nan wa man sanna islami sunnatan sayyi'a duk wanda ya ƙirƙiro wata bid'a a cikin musulunci ya kawo ma al'umma kana alaihi wizruha maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace zunubar wannan bid'ar tana kan shi wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min awzarihim shay'un da duk zunubin wanda ya biyo bayan shi har ai tashi alkiyama ba tare da kuma an rage ma wanda ya yi wannan laifin komai ba da haka duk wanda ya kirkiro bidi'a za a ba shi zunubin wannan bid'ar duk wani wanda ya zo ya yi koyi da wannan bid'ar shi ma za a ba shi wannan bid'ar shi sa ramar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ta tsaya ba ga wasu al'umma talakawa manzo Allah yana tausaya musu mata masu kudi kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana tausaya musu kai rahamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta kai fi umuri salati wa qira'atil Qur'an daidai da sallah sai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin sa ramashi da tausayin shi a cikinsa wata ana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune a cikin masallaci sai wani mutum ya tinkaro shi yana zuwa sai ya ce ya manzan Allah ina kai karar limamin unguwanmu wane ne limamin unguwarsu mu'azu dan jabal misali ce me ya faru ya ce ya kasance idan ya shiga gaba zai yi sallah sai ya ja mana sallah ni ko manomi ne ni dan kasuwa ne ni falke ne ina zuwa in yi a gona wahala ya je ya yi wahala shi ya ga ya gana sallah ya dan haji abin hawan shi dan jakin shi ya tabbata sallah ko sai ji mu'azu ya jawo bakara yau ne gobe ne ya ji bai da ranar ruku sai shi assalamu alaikum sai sallama sallar shi ya je ya tashi kuma wannan bai sai ba sai da kai karshe gura annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in ya zo sallah sai ya tsawaita saboda tausayin manzan Allah da rahama shi a sallah sai kalli ma'aru a matsayin shi na sahabi a matsayin shi na limamu unguwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce a fattanin anta ya mu'az manzan Allah ya ce kai fitinan ne dan menene zaka matsa mutane a sallah falaula sallaita bi sabbih isma rabbikal a'la manzan Allah ya ce dan menene idan ka zo sallah baka karanta sabbih isma rabbikal a'la ba wa shamsu wa du'aha dan menene ba kanta wa shamsu ya duha ba wallahi idza yaksha dan menene ba kanta wallahi idza yaksha ba sallallahu alaihi wasallam sallah ba kenan a sallah ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana tausayin shi da rahamarsa manzo Allah ya ce fa innahu yusalli wara'aka al-kabiru wad-da'ifu wa dhul hajati manzo Allah ya ce mu'azu ka sani a bayan ka fa akwai kabirus sunni akwai dattijo akwai mai rauni wani bai da lafiya wani kafa shi daya da haja a kwanda yake da bukata wani an ce mai karfe biyu daidai ma da kai a goro zan baka naira dubu wallahi kana sallan nan hankalin shi yana ina karfi muka ne bi ba mu da ya bi ka bai samu lare ta ba saboda me hankalin shi bai nan kuma ya tafi a goro ya yi gaba kara yi dubun na bada an ce wani limami yana gaggawa zai je masallaci aljihun shi akwai naira dubu da naira ashirin kun san da imamu cikin talauci suke kuma naira dubu ma ba shi kai sai ga dan a caman shi ɗansa ya kai masallaci yana zuwa sai ta da an kabbata sallah wajen gaggawa madi ya zaro mutala ya ba da caba sai ya zaro naira dubu sai ya bashi liman bai aure ba sai da aka kabbata sallah ya kabbata sallah ya gama kira shi tsaf yana yin ruku sai ne rashin ta faɗo marin tasbih sai na dubun na bada dubun na bada to zai na sallah anan ada Sallah liman da mamu ta tafi to idan kana zama fitinanni a masallaci wallahi sai ai asara ne. shi ma mu bai samu kudin can ba kuma ne ku samu sallah ba to ramar annabi sallallahu alaihi wasallam har da sallah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne ingantacce kan tasawir bukhari dan ba hadisi na 600 da ainihin 73 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har alaran mumi manzo Allah bai kyale su Abdullahi bin Amr bin Asim matashi ne alaran ma ne gangaran wata ne zo samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai kwana nawa ka bani in soke alkur'ani kwakwalwar nan da kake ganta tana ta farfasa yana jin qur'ani gaba ɗaya shi kamar fatiha a kwana nawa zan soke alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihtimu fi sha'ri manzo yace ka je a duk wata ka soke alkur'ani fa qultu abdullahi bin amr bin as sai yace inni atiku afdala min zalika abdullahi bin amr bin as ya ce haba ya rasulullah sai na yi wata ya soke alqur'ani gangaren ne ni ba adaran ba ne ni kwana talatin soke alƙur'ani ya ce ai wuce nan a kwana talatin na fi karfin sauka daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhtimu fi 20 yawman mazala ya ce to ka je duk kwana ashirin ka sauke alƙur'ani ya ce inni atiku afdalu min zalik afdalu min zalik ya ce ya rasulullahi zan iya sauke alƙur'ani a kwana ashirin fiye da sau ɗaya. manzo Allah ya ce kwana 20 ya maka kadan ya maka yawa ya ce min yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhtimu fi 15 manzo Allah ya ce ka je duk sati biyu kwana 12 ka sauke alqur'ani abdullahi bin amr bin ya yake cewa inni atiqu afdal min zalik afdal min zalik yace ka sani ya rasulullahi sati biyu ya yawa a ce sai an sati biyu sannan sauke alqur'ani Mazala sallallahu alaihi wasallam yace to je ka a duk kwana goma ka sauke alqur'ani yace ya rasulullahi wuce kwana goma ya yi yawa a lokacin samartaka ke ɗiban shi yana ganin shi matashi ne ya manta da tsufa ya manta akwai rauni wata ɗaya kwana ashirin sati biyu kwana goma ya ce kwana goma ya yi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to je kana ramma a duk kwana biyar ka sauke alqur'ani Abdullahi bin Amr bin As ya ce gaskiya kwana biyar ya yi wa Rasulullah zala ya ce a ya buga annabi ya buga a ruwayar imam bukhari sai eh, abdullahi bin amr bin as yake cewa fa ma rahasali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala bai bani dama ba bai rangwanta min ba in ci ni ya ce a kai sai da annabi sun alaihi yake cewa ka je duk kwana uku ka sauke alkur'ani sai shi ya rasulullahi ne fa na fi karfin haka sai mazala ya ce to babu wani wanda zai sauke alkur'ani a ƙasa da kwana uku kuma ya fahimci mai alkur'ani yake mazala yana tausaya mai mazala sun san yana gan mashi gaba nan gaba ba zai iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to kar ka gaza kwana uku sai ce to ya rasulullahi na ji na dauka a karatun alkur'ani ke mazala sun salam rahama shi har ga alaran sai yan musulmi ramar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta iya irguwa ballantana a iya rubuta ta ballantana kuma a iya ainihin ambata ta a gurin mutanen da suke zaune a ƙasa ƙarƙashin jagorancin baƙaƙen azzaluman shugabanni idan aka zo ana karanta maka tarihin annabi da ramar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yau har mala'ikar ɗaukar rai ya zo ya ɗauki rayukanmu wallahi ba za mu iya ambanta ramar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ga yanin al'ummashi. yan uwa musulmi ramar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai har a farfajiyar filin alkiyama manzala sallallahu alaihi wasallam bai manta da al'ummashi ba sahabi ya ce su tambaye manzon Allah na na Aisha ko watanta ta ce ya rasulullahi wai akwai inda za ka manta da kowa ko a ran tashi alkiyama manzala ya ce gurare uku wani bai iya tuna wani a filin kiyama a ran tashi alkiyama lo gurare uku wani bai iya tuna wani muna godiya ga Allah madaukin sarki da wannan dirarriyar wa'azi da da yake mana kafin malam ya ci gaba daga bayani dangane da rahamar annaba farfajiyar kiyama da izinin allah za mu juya kasa don ba mu san kalma ɗaya ya fada daga abin da malai ke faɗi assalamu alaikum